kamar launin jini amma kuma yana kanshin turare haka aka rika binne su Mus'ab ibn Umair wanda yafi kowa gata a maka cikin samarin Makka amma ga cewa za a binne shi ba komai a cikin sai wata riga guda ɗaya idan an rufe kansa sai kafafunsa su bayyana idan an ja ta rufe kafafun sai kan ya bayyana manzo Allah ce ku ja ku rufe kan kafafun kuma ku sa ciyawa ku rufe shi haka rijalun farqu ma kana kenan Allah ce innal ladina tawallaw minkum yawman taqal jama'an waɗanda suka gudu cikin ku yayin da jama'u guda biyu suka haɗu inna mastazallahum shaytan shaytan ne so ya zamar da su bi abu ma sabu saboda wani laifin da suka yi na sabawa annabi wa laqad afa Allah anhu ba ne Allah ya yi musu afuwa wato wannan ayoyi na nuna matsayin sahabbai a wajen Allah sai a faɗi laifin sai kuma a ce an yafe sai a faɗi laifin sai a ce an yafe masu akidar fi'a ko abinda ba sa so kenan a faɗi sun sahabi sai a yi sai su dama daman dagin sahabi ko kushe shi to amma sai Allah ce wala qad afallahu anhu Allah ya musu afwa inna Allah ghafurun halim lalle Allah mai gafara ne sannan mai zuriya ne darasi akan yakin Uhud yana da yawa ayoyin gaba wanda zamu karanta insha Allah za ta karfa yace mana shi sai mu dakata a nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya ta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa wa salatu ala والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 ما كتبوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وبنجد يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani la takunu na kafaru kada ku kasance kamar waɗanda suka kafurta wa qalu li ikhwanihim waɗanda suka rinka faɗawa ƴan uwansu da suke tarayya da su kan aqida ba ƴan uwa na jini ba ƴan uwa cikin kafirci ƴan uwa cikin bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce da su idza darabu fil ard yayin da suka ga tafiya ta kama su za su yi tafiya aw kanu guzzan ko kuma suka kasance mayaka za a tafi yaki da su sai su rinka cewa law kanu indana inda sun kasance tare da mu ba su fita ba irin yadda muka makale a gida muka ki fita ma matu ai da basu mutu ba wa ma kutulu da ba a kashe su ba ubangiji ta ala kada mu faɗi irin wannan magana wato munafikai ne idan yan uwansu za su je yaki ko za su yi wata tafiya ta fatauci sai su hana su fita a idan kun tafi fita akwai tsammanin mutuwa akwai tsammanin haɗuwa da haɗari a cikin yaki akwai tsammanin mutuwa akwai tsammanin hasarar rayuwa la tankuru fil ard kar ku fita cikin tsananin zafi Allah ce kullaru jahannama ashaddu arran law kanu yafqahun ce da su wutar jahannama ita ce tafi tsananin zafi inda a ce suna da hankali ko da sun tunani an gane ko ma'ana dai aya tana magana ne akan munafikai da suke hana mutane yin ayyuka na alkhairi cikin ayyuka na alkhairi akwai fita jihadi ubangiji ta lati wa inna minkum laman la yubatti anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayhi iz lam akun ma'ahum shahida ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما wato cikin ku akwai waɗanda suke ja da baya idan za a je yaki cikin ku akwai waɗanda suke ja da baya idan an ce a kashe dukiya dan ci gaban addinin musulunci ba sa fa in asabatkum musiba idan kuka fita yakin ubangiji ta'ala ya kaddara mutuwar waɗansu daga cikin ku ko waɗansu suka yi raunuka wanda su a wurin su wannan musiba ce qala ɗaya daga cikin sai ka tana cewa qad an'ama Allahu alayya sallai Allah yayi mun gata yayi mun ni'ima idan lam akun ma'ahum shahida da ban halarci yakin nan tare da ku ba da na halarta kila da ni ne ne rauni da ni ne hannu daya da ni ne kafa daya da ni ne aka kona gidana ko na rasa mota ta ko na abu makamancin haka amma wala in asabakum fadlun min Allah idan ku kuka samu nasara kuka samu ganima la yaqulanna ka lam takun bainakum wa bainahum mawadda ya laita ni kuntu ma hum fafuza fazan azima sai ka kuma lokacin mutum na na da na sani yana cizon yatsa ina ba da ni aka je yake sunan da aka samu nima in samu ganimar da za a raba nima a raba da ni duk abin da aka samu nima a yi kasafi da ni wato munafikai ba sa son wahala sun fi son su ji daɗi kishiyar haka mummune kuwa ba su damu da su sha wahala ba matakar wajen yada kalmar Allah ne wajen kokarin ciyar da addinin musulunci gaba ne duk wannan baya damu malamai sun tattauna kan wannan aya wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma kutu lafazin idza akan yi amfani da shi ne da fi'ilin da zai zo nan gaba abinda za a yi nan gaba ba abin da aka riga aka yi a baya ba kamar yadda lafazin in akan yi amfani da shi ga abin da an riga an yi shi baya ba nan gaba ba to shi sai ayar ta bada iskali idza darabu fil ardi ga idza wanda take nuna nan gaba abin zai faru ga kuma darabu wanda fi limafi ne kaga akwai iskali kenan ai da cewa za a yi wa qalu li ikhwani idza darabu fil ardi sai suka rika faɗa ƴan uwansu yayin da suka yi tafiya suka yi shirin yin tafiya au kanu guzzan ko suka je za su tafi wajen yaki kaga abin ya faru a baya ne aya ta sauka take bada labarin sa amma larabcin ayar na nuna aya ta sauka abin zai faru nan gaba in mun bi zahirin iza ina fatan kuna fahimta to shi yasa wadansu malami suka ce a nan gurin da iz da iza ya tanawa bani ma'ana wani na shiga wurin wani akwai wurin da iz ya kamata a kawo a larabci sai a kawo iza akwai wajen da iza ya kamata a kawo sai a kawo iz kuma duk su bayar da ma'ana daya Allah ya ce a ƙarshen suratul jumu'a wa iza ra'aw tijaratan aw lahawan in fattu ilaiha wa tarakuka qa'id iza ra'aw bayan ku izra aune ina fata an fahimta an kawo idza aurin ne iz ire-iren waɗannan suna nan a cikin alqur'ani a takaice dai ayar tana nuna hali ne daga cikin halayen munafikai wanda bai kamata mummuni ya samu kansa a ciki ba fadawa danginsa cewa karka yi amfani da dukiyar ka ciyar da musulunci gaba fadawa abokananka ka cewa karka fita yaki karka je ai hasaran ka fadawa yan uwanka da za su fita jihadi cewa karka fita Allah ya kadi alimullahu almu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wala yatuna albasa illa qalila ubangiji ya san wadanda suke hana mutane fita yaki su kwance maka madar yaki su kwance maka himma da kwazanka da kake da shi ta hanyar tsorata ka da fargita ka da wadansu kalmomin su da kuma rudar ka dan ka zauna tare da su ka zauna irin yadda su ma suka zauna ubangiji ta ala ce wannan kalma da suke faɗa liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim karshe Allah zai sanya ta ta zanto a bar nadama a cikin zukatansu me yasa suka faɗe ta amma za su yi nadama bayan lokaci ya gode lokacin da nadama ba ta da amfani wallahu yuhyi wa yumit ubangiji ta'ala shine mai daukar rai kuma shine mai kashewa zaman ka na gida baya kawo jinkirin mutuwa fita yaki baya gaggauto mutuwa ita mutuwa ba yadda za a ku guje mata tare da kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makan gari ne ai da lamarin da bai mace ba dubi dai fir'auna wai shine dagawa ba kamar shi ko ne ya bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba babu inda zaka je ka zauta mutuwa aina ma takunu yudrikum al-maut wala kuntum bi burujin musayyida duk inda kake sai mutuwa ta same ka koda kana cikin wata ganuwa gini bayan gini katanga bayan katanga tsaro bayan tsaro babu inda mutum zai idan mutuwa ta zo dole mutum ya mutu walau yu'akhkhiru Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah baya wa rai jinkiri idan lokaci yayi lafazin li yaj'al Allah zalika ita ce lamun din da wadansu malamai ke kira lamun atiba قالوا لإخوانهم هذا الكلام لتكون عاقبتهم الحسرة في قلوبهم والندامة sun faɗi wancan zance amma ƙarshen al'amarin su sakamakon zancen da suka furta sai sun yi nadama idan sun zo mutuwa amma nadamar ba ta da amfani lokacin da za su yi ta ba wai asalan su sun faɗa da manufar su na dama ba amma sun faɗa karshen lamarin su kuma zai zama na nadama faltaqatahu alu fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana iyalin gidan fir'auna sun tsunto annabi Musa sai Allah ce li yakuna lahum aduwan wa hazana dan ya zama abokin adawa su suka tsunto shi shine manufar tsuntowar karshen al'amari kuma zai zama abokin adawa a yanzu suna son shi amma karshen lamari zai zama mai abokin adawa gare su ita ce lamul akiba lahu malakul yunadi kullu yawmin lidu lil mauti wa ibnu lil karabi ma'ana ubangiji ta'ala yana da mala'ika kamar ya sa wani mala'ika ne kullun cewa yake da mu lidu lil mauti wa ibnu lil karabi ku haifa dan abin da kuka haifa din ya mutu ku yi gine dan abin da kuka gina din ya rushe manufar haihuwar mu shine dan dan ya mutu ko dan ya rayu manufar ginin mu shine dan ginin ya fadi ya rufta da mu ko dan ya dade amma karshen akiba ta kowane irin gini shine rushewa karshen akiba ta dukkan dan da aka haifa shine mutuwa kaga lamar akiba kenan lidulil mauti wa bulu lil kharabi daidai da li yakuna lahum aduwwan wa hazana li yaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit Allah ce Allah masani ne dangane da abinda wato kasance gani na ido ko ya wato ana nufin arruya alqalbiya ganin zuci ilimi kenan ubangiji ta'ala mai gani ne dangane da abinda kuke wala ورحمة خير مما يجمعون ولئن لإلى الله فبما رحمة من الله ولو كنت فظا غليظ من حولك

za a kada gangar jihadi za ku fita ma'ana ko dai aka ce ku a wajen yaki ko a gida in dai da kyakkyawar niyya ne mutuwa dan zo muku lamarsir to kuna da gafara ta musamman daga wajen ubangiji wa rahma da kuma rahma khairun min wanda shine mafi alkhairi sama da abinda masu tara dukiya suke tara wato mutum ya zanto mai kyakkyawan niyya sun kilal halai ya zanto mai kyakkyawan ya zo za a fita mutum ya fita da kyakkyawan niyyar kuna kalimatullahi hiya al-ulya idan ko mutum yana zama zaman gida ya zanto yana zama ne wato bisa ga ibada da bauta ta ubangiji subhanahu ta'ala, da sa ran ko da gobe jihadi ya zo zai iya fita to wanda duk ya mutu a cikin ɗaya daga cikin halayen nan yana da gafara da ubangiji ta'ala ya masa alkawali sannan kuma yana da rahama kuma wannan ya fi sama da abin da masu tara duniya suke tarawa a duniyarsu ubangiji ta'ala ce wala in mutum aw qutiltum wala in mutum in kun mutu a zaman gida aw ko an kace ko a filin yaki la ila Allah tusarun duka ne wurin Allah za a mayar da ku ba bambanci a ce wanda ya mutu a wajen yaki wani wuri za a kai shi daban wanda ko ya mutu a gida bai je yaki ba shi kuma wani wuri za a kai shi daban gaba ɗaya makomar mutane zuwa ga Allah ne kuma zai musu hisabi gurgurdan ayyukansu fa bima rahmatin min Allah linta lakum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الله يتي من صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله تبو رحمة ta musamman da ubangiji ta ala yayi maka linta lafa sai ka zanto mai kautasawa ga sahabbanka lafazin fabima malamai suka ce alba'u din nan sila ce abin nufi ko da ba babu ita ma'ana za ta tsaya daidai da baɗin da ke cikin fabima na qadihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah fabima na qadihim mithaqahum la'annahum daidai da matin da ke cikin kala amma qalilin la yusbihunna nadimin fa akhadhatu masayhatu bil haqq to kaga dukan matin da ke cikin nan sai lati abin nabi an qalilin la yusbihunna nadimin fa bi naqdihim mithaqahum la annahum amma matin an zo da ita dan karfafa zance kamar haka ne nan fa bi rahmatin min Allah ne sai ka kara ma dan dan karfafa zance lalle saboda rahama da ubangiji ta Allah ya maka ta musamman min talahum sai ka zama mai taushin mu'amala tsakanin ka da sahabbanka wato daga lana yalinu linan wa layanan mazarin kalmar allin ko allayan fi'li madi din salana mudari yalinu abin da yake nufi tausasa mu'amala ma'ana dan saboda rahama da ubangiji ya maka sai ka zama mai taushin mu'amala tsakaninka da sahabbanka domin inda wani ne yadda suka gudu suka bi shi a filin badar suka gudu suka barki da yayi zuciya ya kore su amma tare da haka sai ka rinka su tare da haka sun ka rinka nema musu afuwa a wajen Allah cewa Allah ya yafe musu walau kunta faddan ghaliz alqalb inda ka kasance faddan daga fadda yafizzu fidazan wa fadazatan alfadazatu wato kaushin zuciya rashin rahama rashin tausayi kunta كنت inda ka كسنت mai kaushin mu'amala غليظ القلب mai kekasasshiyar zuciya lam faddu min haulik da sun dare sun barka sahabbai da kowa ya tafi amma saboda baka da kanshin mu'amala kana da kanshin mu'amala sannan kuma baka da kekasasshiyar zuciya zuciyarka akwai rahama da jin kai a cikin ta baka zanto ghalizal qalbi ba to dan saboda haka sai kasance sun kasance tare da kai su dare ba wannan aya tana nuna kyakkyawar mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ne hakuri mutum ne mai kyautayi mutum ne mai yawan kyauta sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai haɗe ya fushi abinda duk kai mata zai iya hakura in ka ga manzon Allah ransa ya ɓaci to ba shi ka keta wa mutunci ba ba shi ka ne muka cutar da shi ba ka wani abu ne da ya shafi wato ainihin janibin ubangiji in akan dokar Allah ne manzon Allah ba zai ji tausayin ka ba amma akan abin da ya shafe shi karan kansa sai ya ce ya haɗe to haka ake son kowa ya in an ga ana rigima da kai to an taka dokar Allah ne an yi watsi da wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai rigima da kai ka taji jijiyar wuya amma dan an taka ka dan an zubar maka dan an farar maka dan an kifar ma dan an yi ba daidai ba ya maka kana yawa mutane ba daidai ba ya zo ne zaka yawa mutane ba daidai ba wata rana ina cikin tukin mota duk daga tsotsayi bai da niyya ba ban sani ba sai sai na da kwana ba tare da na nuna alamar shiga kwana ba to wanda yake gina dan wasu ne sai ya zage ni sai na jiro ban tafiya ba sai na bi shi bayan ya je ba su ya tsaya sai na ce dan Allah tsakaninka da Allah daga yau da safe zuwa yanzu sha biyu rana sau nawa kai wa mutane haka sai wani cikin boko da kuke da dare ya ce ai daga inda ya dauko ni zuwa nan yayi sau goma sai to kuma dan na ma sau ɗaya ka bari ni ma dana mana me zaka zage ni duk da ba da niyya ne ba amma me da fufiya ciki to yayin dariya ya bani hakuri shi na kauce haka ala kulli hal dai in kai wa mutane ba daidai in mutane sun maka ba daidai ba kai magana musu ba daidai ba to yadda kai kake so a yafe lokacin da kai wa mutane ba daidai ba ai ya kamata kai ma ka yafe musu in sun yi maka ba daidai ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yafewa karamci sallallahu alaihi wasallam fakuhun anil jani wa qad yatawaqqafu yalinu bi idnillahi hinan wa ya'nifu بشير نذير مؤثر متأكف له الديمة الهطلاء والعقل الرهب صلى الله عليه وسلم mutum zai keta masa iyaka kuma ya sani amma sai kawar da kai kamar ba a yi komai ba wani lokacin ya zarge ka wani lokacin ya hakuri ga sai aya ta zarge ka ya zarge ka dan ya gyara ma ba dan kare kansa ba ba dan kare haƙƙinsa ba ba dan ramuwa ba ba dan ya fushi sallallahu alaihi wasallam haka dabi'a su take tsira da mutum tabbata gare shi Allah ya ce wa kun tafazzul qalil qalbi lam qaddu min hawlik fa'fu anhu kai musu afwa wastaghfir lahum ka nema musu gafara wa shawirhum fil amri ka nemi shawara su cikin lamari jerin waɗannan kalmomi suna da bankaye sun gudu a wajen yaƙi tunda sama gudu sun yi laifi tunda sun yi laifi akwai buƙatar ka nema musu afuwa sai Allah ya fa an hu sai manzo Allah ya ce ya ubangiji kai musu afuwa sai Allah ya bada labari wala qad afa anhum Allah ya musu afuwa to kuma sai a roƙa musu gafara wastaghfir lahum roƙa musu gafara dai kuma a sake wanke su banda wannan laifin wani ma in akwai manzo Allah kuma ya roƙa musu gafara to tunda an riga an yi musu afwa an roƙa musu gafara da kenan sun zama ahlan da an yi tasharu sun tantance yanzu in za su wani abu suna da matsayi na hankalin da za a nemi shawarar su shine sai ce wa shawarhum fil amr kai shawara da cikin lamari ah, waye zai shawara da wani sahabbai ne kamata su shawara da manzon Allah ko shi ne kamata su shawara da su domin wanda yake da zurfi na tunani da hangen nesa mai yawa shi ya kamata a nemi shawara wanda yake da karancin haka shi ya kamata ya nemi shawara to annabi kan za a kwatanta shi da wani cikin sahabbai wajen zurfin tunani da kaifin hankali ba yadda za a kwatanta shi da wani amma sai aka ce nemi shawara a wajen malamai suka ce hikimar cewa ya nemi shawara a wajen su dan ya sunnanta mana neman shawara in ya zanto shi da kansa sallallahu alaihi wa sallam an ce nemi shawara to a ce kai kana da bukatar shawara ni ma ina da bukatar shawara ke ma kai ma kowa mana da bukatar shawara cikin lamarin ina fata an fahimta waɗansu kuma suka ce hikimar neman shawara din ba wai dan ya sunnanta mana kadai ba a'a ka nemi shawara a wurin su cikin al'amarin da ba a saukar da wahayi ba duk abin da ake akwai wahayi akai akwai nasin aya kai to ai ba bukatar shawara wani kuma duk da aiki da aya waɗansu malaman suka ce ka nemi shawaran su cikin abin da ya shafi dabarun yaki saboda mutane ne daban-daban sahabbai wancan daga wancan kabila wancan daga wancan kabila wancan daga wancan gari wato gaba ɗaya zama na madina sai aka tara mutane masu farewa a cikin rayuwa da fannin rayuwa daban-daban shi yasa da aka zo gazwatul azab sai salman al-farisi yace akwai dabarar yaki da muke mu mutanen fasha ko larabawa ba ku san ta manzo Allah ce wata iri ce yace idan muna jin tsoron abokin adawa zai shigo garin mu sai mu kata ran mu kewaye garin mu sai da dawakin ba za su iya shigowa ba kafin su shigo mun farga sai kuma duk ya cikin ramuka kafin ma su gama mun yi masa illa mai yawa manzo Allah ce haka ne ta haka ne sai manzo Allah ce ayi rani a zagaye madina manzo Allah da kansa ya dinga daukar diga yana tarawa da shawaran Sulman al-Farisi a gaban azab to kaga kenan wa shawirhum fil amri cikin dabarun yaki za ka iya neman shawaran mutane ka ji kowa irin basirarsa kowa irin hankalinsa akwai wanda ya iya fari da baka akwai wanda ya iya igwa akwai wanda ya iya harba roka akwai wanda ya iya kaza akwai wanda ya iya yaki na sahara akwai wanda ya iya irin gorilla yau din nan wato sarika noke kai farmaki ka dan kuya ka fito ka kai hari ka sake kuya sai ka nemi dabaran kowa sai ka tsara experience daban-daban sai a matsayin ka na komanda sai ka amfana da dabaran kowane soja shine ma'anar masawir fil amri kamar musawara su cikin lamari fa idan azamta idan ka riga ka kulla niyya fa tawakkal ala Allah to kuma ba sake shawara ta ne da an fito daga ɗakin shawara aka riga aka ɗauki mataki to ba a sake wani ba zai kawo shawara ta biyu ba kuma sai dai kawai a tafi haka fa tawakkal ala Allah sauran Allah ya karasa mu amma in za ka ga sai ka bi ta bakin kowa to ba za ka je ko ina dan abinda wani ya gina sai wani ya zo ya rufe abinda wani ya gina sai wani ya ruje sai ku tana kana shawara ba ai komai ba da haka idan an zo ɗakin shawara ba kowa sai ya magana ba da masu hankali sun kawo shawara aka ji kwakwara ce kusan tamanin cikin ɗari na wahalarta tare kuwa ce kai gaskiya wannan kan ta yi to ba za a ɓata lokaci ba sai a barta a cigaba da aiki amma yan aka tsaya ana nan kafin a tashi taro dole zo rufe ta sai kun ci taro tun shi da sa har karfe shida yin ma ku samu karfe shine na sai za a zanta ba tawakkal ala Allah shi yasa kwararre wanda yake gudanar da taro shine wanda ya iya karɓar shawarar mutane da ya ji shawara kwakwara sai maza ya tafi da su ba zai tsaya a wuce ba da wani ya daga hannu yake kan wannan ne inda wannan neman mutum sai dai wani abin ne daban ajanda ta gaba amma in ka tsaya zaka bai wa mutane dama karamar ajanda daya sai ai kwana biyu ana shawara ma'ana har abokan yaƙi su zo su kashe bukuna ta shawara ba zuwa fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son masu dogaro a gare shi dan haka ka dogara a gare shi akwai magana da imamul qurtubi ya nan mai kyau na so dan karanto mana wani bangare daga cikin ta dan ta cike mana gibin da zamu samu a tafsirin wannan aya kai ce waye daga ibnu Khuwayz Mandat sai daga cikin manyan malamai na mazhabar malikiyya yace wajibun alal walati musawaratul ulama fi ma la ya'lamun wajibi ne akan alwulat shugabanni gwamnoni ko shugabanni na kasa ko shugabannin kasa da hukumomi ko sarakuna wajibi ne akan su mushawaratul ulama neman shawaran malamai masana addini shi ma la ya'lamu na cikin abin da su ba su da ilimi akai wa fi ma ashkala alaihim umuri din da kuma duk abin da ya rikitar da lamarin addini kafin su sanya doka kafin a kai majalisa majalisa ta amince wajibi ne malaman addini su sanya baki su yi wa abin mahalli cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah wa wujuhul jaysh kuma wajibi ne shugaba ya nemi shawara wajen yadda zai tsara sojoji da tsaro a kasafi ma ya ta'allaqu bil harbi dangane da yaki sai dan shugaba baya da mashawarta tsofaffin general general waɗanda suke da wani tarihin yaƙi a baya da ƙwarewa ta fuskar aikin soja ko da an yi musu taya akan nemi shawarar su saboda su kawo dabarun ku na da a haɗa da dabarun yanzu wa wujuhun nasu ma ta'allaqu bil masalih cikin da abin da ya shafi gyaran gari sai nemi masana a kowane fanni ƙwararru ta kowane fanni na rayuwa ta kiwon lafiya ya nemi ƙwararru ta fuskar kiwon lafiya wanda sun yi shekara ashirin shekara talatin a fannin kiwon lafiya kafin dukkan wani abu da zai zartar ta fuskar tattalin arziki ya nemi masana ta fuskar tattalin arziki sannan ya nemi tsofaffin yan kasuwa wanda su ba karatun abin suka yi ba a aikata suka yi shi malaman jami'a sun yi shi theory waɗannan kuma sun yi shi practically sun yi fatanci sun shiga kamar sun shiga tadi sun shiga ina ne sai nemi shawaran kowa duk ya hada ya yaya ake kukulla abu idan shugaba Allah ya masa baiwa haka yake zama kuma ba wai tsaya zai yi mulki ba ai kamata ka yana neman ka shi zai nemi ina ne gidanka yake cikin duhun dare ba wanda ya sani ya zo wajenka neman shawara kai ma sai ka fi sakin jiki amma idan kaga yace mutum zai shawara wajenka ya je kai kana zaune ka saba da AC shi kuma da jin sanyi na mutum ko Allah Allah yake ba zai gama ya saba da AC ba to kai ka je gidan mana ka dan ji zafin ko yaya ka ji abin da sauran suke ji abin nufi dai yana da kyau shugaba ya nemi mutumin da yake son shawara a wurin shi da kansa ana gane basirar shugaba in ya zanto wato shi ne yake zuwa ya nemi mutanen da sai zan zai amfana da tunaninsu da kwakwalwarsu amma da shugaba kawai ya zauna sai dai kowa da wajen su shugaba ne ba yadda za a amfana kuma da wuya ka samu ya iya zartar da wani abin a zo a gani a cikin harkar mulkin sa wanda bai dama masu mulkin ba abin da suke fama da shi kenan yanzu domin dukkan mai mulki lokacin da ya hau mulki in ba wanda Allah ya tsayar ba daga lokacin da aka rantsar da mutum duk abokanai na da ya riga ya gama da su yan sababbin abokanai zai ba ruwansa dukkan wani tsohon aboki ya riga ya fitar su shi shugaba ne su kuma su waɗansu mutane ne daban gama garin mutane ne ya yi hannasu shi kuma shi shi ne shi ba haka dangane ne ne su sannan daga lokacin da aka rantsar da shi ba shi ne yake ganin wanda yake so ba waɗanda suke son su ganshi ne suke ganin shi kullum cikin ganawa da mutane har karfe jiran dare waɗansu gaban suna ta gana da mutane yau waɗancan sun zo gobe waɗancan sun zo to kuma ka'ida duk wanda zai kawo kanshi bukatar ta kawo shi ba bukatar ka ba kai shugaba amma wanda ka nema da kanka kai shugaba bukatar ka ce ta sa ka neme shi dan ka ji shawarar sa yadda zaka gudanar da mulkin ka lafiya to da wuya ga shugaban da yake ganin waɗanda yake so ya gani a wata sau ɗaya amma zai iya ganin waɗanda bai shirya ya gansu ba mutum dubu ko sama da haka waɗanda ba sai shirya ya gansu ba waɗanda bukatun su suka kawo su da wuya ga shugaban da zai zauna bayan sallar isha'i goma an riga an gama sallar isha'i ya sallamu kowa ya shiga gidansa yayi shafa'i da mutum ya zauna yayi tsayi yayi tunani abin da jihar take fuskanta kalubale ta fuskar ilimi ta fuskar kiwon lafiya yaran hanyoyi tsaro ya ki daukar wayar kowa ya tsaya yayi tunanin me ya kamata yi yana roƙon ubangiji ya ubangiji ba ni ikon sauke nauyin al'umma da ka dora ba ya ubangiji wannan amana ba ni damar sauke ta lami lafiya in fita lafiya ba tare da na hayin tsoni ba ba tare da na tsoni ba da wayar da shugaban da zai wannan wato wanda shugabanci da gada ce morewa ce manzo Allah ce kuma kafaratun sun yi yawmal ba. asara ce kuma nadama da cizon ya tsani a ranar tashin kiyama manzo Allah na koya ne mutawarar mutane kai ba za ka nemi shawarar mutane ba ai kai ne aula ka nemi shawarar mutane shugaban kasa kake gwamna kake sarki kake hakimi kake chairman na lokacin government a shugaban wani ma'aikata council kake ka nemi tsofaffin ma'aikata yadda za ka gudanar da abin da ke daidai hurumin ka wani director ne ko kai wane ne wa shawirhum fil am haka Allah ke da manzo Allah fa idza azamta tawakkal ala Allah idan ka kudu niyya ka yi kake decision to tawakkal ala Allah kar ka ji tsoron kowa ka dogara ga ubangiji ba yadda za a sai doka da kowa zai ji dadin ta sai dai zaka yi doka ne da mafi yawa su ji dadi sai an samu ɗan tsirari wanda ba su ji dadin ta ba ba yadda za a kai doka da kowa zai da ita a karan fari mai yiwa ba za a gane amfanin ta ba sai bayan dokar da shekara ɗaya ko da shekara biyu wani lokacin ba sai bayan ka mutu za a wata addu'a in dai ka tabbatar ke ne wannan abu kuma ka tabbatar shi zai kawo gyara kuma babu wata hanya mafi sauki sai ita wallahi duk yadda mutane suka ki sai ka cije sai ka yi ta wannan shine shugabanci a cikin shugabanci akwai tausayi ko shaka babu akwai rahama akwai jin kai a cikin shugabanci kuma akwai tauri wani lokacin sai an yi wa mutane da karfin abu sai an yi kamar ana yi da haka yace wujuhul kuttab wal wuzara'i wal ummal fi ma yata'allaqu bi masalihil ibadi wa imaratiha dole ne shugaba ya nemi shawaran masana ya nemi shawaran ministocinsa ko sa ya nemi shawaran hatta waɗansu ma'aikata na ƙasa wanda ba su kai matsayin minista ko kwamishina ba fi ma ya ta'allaku bi masalihil ibad cikin abin da ya dace da gyaran gari wa ha da raya garin da birnin da ke. akwai tsohon ma'aikata da bai kai matsayi na famsa ba saboda da shi da shi ba ta bashi wannan damar ba amma ya san aiki a ma'aikatar ilimi akwai a ma'aikatar yada labarai akwai akwai ma'aikatar kiwon lafiya akwai kai sai ka sa a zaƙulo maka su irin wanda sun kware wajen aiki kuma suna da amana duk yadda Najeriya ta lalace ba ma'aikatar da zaka je ka ce yaya nan ma'aikatar fa sai ka lanta ka in gaskiya nan ma'aikatar kam in dai ana kan gaskiya sai wani daga nan sai wani daga nan sai wani ba tare da mutum biyu ko uku waɗanda yake suna da gaskiya suna da amana kuma galibi ma ba a yi da su amma ma'aikatar ba an kai su wani lungu an ajiye saboda gaskiyar su saboda su ba za su ba ko ba za su bari a ci kuma su yi shiru ba ko sai a kai su wani wuri a ajiye san a makale daga sun sai yanan gizo gizo ofis su ko fanka babu wallan kana maganar AC to kai sai ka nemo irin wannan sai ka fito da su ka nuna su ne mutane irin waɗannan shugabannin muke so mu samu wata rana wanda ya rinka su ko irin wannan ta ma'aikata ku boyayyu a ma'aikatu daban-daban wanda yake akwai su masu son gaskiya kaza an ta ai ai wani ustaz ne wa wani ustaz da wata ma'aikata ai ustaz ne in the highest order wato number one kenan daga kishi <laughs> da karshe daga nan sai da ya sun da rasa muntaha ustaziyya kenan to kai sai ka nemi irin waɗannan sai ka nemi shawarar su sai ka kafa su inda ya kamata ka kafa su sai ga an yi wa mutane aiki sai ga komai ya ina ga tana mu bar ayar ka fa idza azamta tawakkal ala Allah idan ka riga ka yanka niyya zaka zartar da abu fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ubangiji ta'ala yana kan masu dogaro a gare shi sai aya ta gaba Allah ce in yanfukum Allah fala ghaliba lakum

faman yan yansurukum min ba'di to wane ne sai ya taimake ku ba Allah ba ba wanda zai taimake ku sai shi wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'mine za su dogara ba za su dogara ga wani wanda yake baci ba subhanahu wa ta'ala sai ce wa ma kana min nabiyyin an yahun wa man yahun ya'ti bima qiyamah يوم توفى كل ما كسبت وهم لا يظلمون بنجد وما كان لنبي أن يظلم أو تكرار وما كان لنبي أن يغل إذا أتى أن يغل بيداتي بقى النبي أن يغل يا يهائنش idan an ce an yi ghalla bai dace ba ga annabi an yi ghalla a jingina masa ha'inci wani ya ce annabi yayi ha'inci kaga wace kira'a dai tana da ma'anarta kuma karshe ma'anar tana kuma da wani wa man yaghlul dukkan wanda ya ha'inci ya ati bima ghalla yawmal qiyama zai zo abin da ya ha'inta da abin da ya ha'inta din ranar tashin kiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace rai a cika mata irin abin da ta aikata wa hum la yuzlamun su halitta ba za a zalunce su ba a ranar tashin ba lafazin ghalla mudari'in sa ya gullo daga alghulul ne alghulul shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar ganima kafin a raba to sai a ce yayi gululi wato nau'i ne ke bantacce na ha'inci an je wajen yaki an samu ganima kana da rabuwa ciki a matsayin ka na wanda aka je yakin da shi amma haramun ne ka dauki wani abu a ciki kafin a baka naka kasan sai ka jira har sai an baka dauka kafin a raba shine gululi to ya tabbata cikin sunan na Abi Dawud daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi yake cewa bayan an kammala yakin Badar cikin abin da aka tara na dukiyar ganima sai aka nemi wata katifatun hamra wato kamar wata katifa ja katifa dai wani abu ne da ake shimfidawa a kwanta akai wani lokacin a kwanta da rabi rabi a da shi shine katifa wanda da hausa hausawa suka hausantar da kalmar suke ta katifa katifa ne to sai aka nemi katifa hamra aka rasa inda take sai waɗansu daga cikin sahabbai suke cewa na la'allan ya sallallahu alaihi wa sallama asabaha mai yawan manzon Allah ya dauka su sun faɗi haka ba dan jingina manzon Allah ha'inci ba a'a suna ganin cewa a matsayin sa na shugaba yana da yanci na ya dauki abu a cikin galima kafin araba ina ta fahimta sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa ma kana li nabiyyin an yabulla bai dace ba ga annabi ya ɗauki wani abu cikin ganima kafin araba annabi kansa in bai dace da ko ina ga sauran mutane ko wa ma kana li nabiyyin an yughal bai dace ba ga annabi a dingina masa cewa ya dauke wani abu cikin dukiyar ba kafin araba wa man yaghlil ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah dukkan wanda zai dauke wani abu cikin dukiyar ba kafin araba zai zo da abin da ya dauka din araba ya auyan ranar tashin kiyama da haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wani mutum cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ana ce da shi kirkiratu wanda manzan Allah yana sa shi cikin masu tsaron kaya ko masu ɗaukar kaya ko masu gadi na kaya sai ya mutu da ya mutu sai manzan Allah ce huwa fil nari yana cikin wuta kaji fa yana cikin waɗanda suke so fa na manzan Allah ba amma manzan Allah ce yana cikin wuta sahabbai suke ta mamakin me ya faru da aka bincika gidansa sai aka samu wata riga da ya sata cikin dukiyar ganima kafin araba ita ce sanadiyar shiga wuta. haka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim an kammala yakin khaybar sahabbai suka zo suna kallon waɗanda suka mutu a wajen yaki suna cewa fulanin shahid fulanin shahid fulanin suna wani yayi shahada su nuna wani ma su ce wani ma haka har suka zo kan wani suka ce wani ma sai manzo Allah ce kalla inni ra'aytuhu fil nar fi aba'atin ghalla yace yana cikin wata na hango cikin wata dangane da wata riga da ya sata babban riga ko jamfa babu ya sata riga fa ba wando a sakamakon tana cikin wata jahannama kuma ga ya je yaki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya mutu barazana da shiga cikin wuta a ranar tashin kiyama to dan Allah babban riga idan mutum ya sata a ce yana cikin wata jahannama to ina ga sauran ababai da ake sata asalin bululi kenan shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar ganima kafin araba waɗansu malamai sun fadada ma'anar bululi suka ce dukkan wani almalul am dukiya ta mu ta mu duka ba wai ta ganima ba duk dukiya ta muduka kaga dukiyar karamar hukuma ce ta muduka ce mu yan asalin karamar hukuma dukiyar jiha ta muduka ce mu yan asalin jiha dukiyar kasa ta muduka ce mu yan asalin kasa dukkan dukiya ta muduka idan mutum ya dauki wani abu a ciki kafin a tantance ka san sa sunan shi yayi bululi domin dukiyar ganima ba ai ta shafi dukkan mayakan inda yayi hakuri kila a cikin rabo za a bashi abin da yafi wanda ya dauka amma tun da ya dauki wancan komin dan kadan dinsa sai aka lissafa cewa yayi bululi to haka dukkan dukiya ta mu dukkan wani ya dauka shi ma yayi bululi da haka nan gurin imamul Al-Qurtubi cikin tafsirinsa ya kawo cewa daidai da kyauta da ake bayar manyan jami'an gwamnati ta shiga cikin bululi yace wa min al hadaya al ummat an kawo wani sabon kwamishina a ma'aikata an kawo wani sabon sabon samsa ga ma'aikata an kawo wani sabon kwamishinan yan sanda ko darakta na ss sai kungiyar yan kasuwa su kai masa gaisuwa akwatunan talabijin da abubuwa da takalma da buhunan shinkafa da na masar ba haka ake ba shi kuma sai karba albarkar ofis ba haka ake cewa ba bululi kenan bululi kenan wa man yazlul ya'ti bima zalla yawm al-qiyamah duk wanda ya karba zai zo da abin da ya karba din ranar tashin kiyama a rataye a wuyansa wanda ya karbi bandaran shadda zai zo da bandaran shadda wanda ya karbi talabijin zai zo da kinkini da talabijin sharp ko na shi ko ma wace ce a rataye a wuyansa aiki ya ya yace wa hukmuhu fil fadihati fil akhirati hukm al ghal imam al-qurtubi yace kyautar da za a baiwa jami'in gwamnati ya karba gululi ne sannan hukuncin abin wajen fallasar da za a yi wa mutum a tashin kiyama kamar fallasar da za a yi wa wanda ya saki dukiyar ganima sai ce rawa abu da fi sunanihi wa muslimun fi sahihihi an abi humayd al-sa'idi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ista'mala rajulan min al-azd yuqalu lahu ibn al-lutbiyya imam abu dawud da imam muslim sun rawaito hadisi daga abu da as-sa'idi Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah ya naɗa wani mutum cikin kabilar azd ana kiran shi da suna ibnu lutubiyya ala sadaqa ya sake a ma'aikata masu karban zakka a ma'aikatar fara zakka da raba ga talakawa da kasafinta fada'a an tura ce karbo zakka a wani gari sai yazo da kada sai ce haza lakum wa haza uhdiya li wannan shine zakar da bayan Allah suka suka bani in kawo wannan kuma daga gani a gefe guda kyauta ce suka bani fa qama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ala al-minbar manzo Allah bai masa magana shi da shi ba sai ya bar kan minbari dan kowa ya ji magana ta shafe shi ta shafe sauran fa hamidallahi wa asna alaihi ya gode ma Allah ya yabe shi inna alhamdulillah kenan har zuwa karshe wa kana sanne yace ma balu na amili na ba'athu me yasa wani jami'in gwamnati ko ma'aikaci sai mu aike shi mu dora masa aiki fa u fa yaqulu hadha lakum wa hadha uhdiya li sai yazo ya ce wannan aikin da aka dora min ne gashi nayi wannan kuma kyauta ce mutane suka bani ba ni na roke su ba sai manzo Allah ce ala jalasa fi baiti abihi aw fi baiti ummihi fa yanzur da ilayhi amla yace to zauna a gidan uwarsa da ubansa mana ya gani in mutane sa ba ta kyauta ko ba za su ba shi ba ku yi hakuri in kun ji kaushin harshen haka nassin hadisin ya faɗa ana da jalasa fi baiti abihi wa ummihi kila in ka so ka rage wa abin karfi sai ka ce ya zauna mana a gidan mahaifinsa da mahaifiyarsa amma da duk ma'ana da yake ko ba haka ba ya gani kin mutane sa ba shi kyauta ko sa hana dan Allah mutane suna bayar da kyauta ga tsohon kwamishina sai sabon kwamishina tsohon sai sabon gwamna tsohon shugaban kasa da tsohon minista hmm. sai tsohon shugaban kasa da tsohon minista eh, wato sai sabo ake ba ba a bai ko ba a bai ma'aikacin da aka wa ritaya shine bawan Allah tsohon ma'aikaci da yana rayuwa akan fansho daga ratuti kudin sun makale a waɗansu jihohin ma an yi yakin neman zaɓe da kudin sa irin wannan su ne bayan Allah da aka ba kyautar buhun masara buhun shinkafa buhun gero buhun dawa buhun suga da azumi akwatin talabijin dan shi da talabijin sai dai gani a talabijin tsohuwa wata. amma ba dai wanda ba dai sabuwa ba to irin wannan su zaka taimaka to sai ka zo ka ba abin nan ai duk wanda ya ba wani babban jami'in gwamnati kyauta ya ba shi kujerar maka ya ba shi shanu ya ba shi agoguna ai hausa suka ce ba kyauta bane a ba dan zawara kwabo ko ta ake so ba kyauta ta fi sabilillah manzo Allah ce ala jalasa fi baiti abihi aw ummihi fa yanzur ayhuda ilayhi am la ya zauna a gidansu bai gani za a ba shi kyauta ko ba za a yi ba shi ba sai manzo Allah ce la ya'ti ahadun minkum bi shay'in min zalika ba wani mutum da zai zo da irin wannan kyautar a cikin ku illa kira kuma yaka to a kiyama za a wa in kana bakaratan falaha kuwar in saniya ce tana mo mo shine kuwar din wa in ta autatan tayar in akuya ce tana kuka na me me kuka awaki ruga wato ainihin kuka da kuma kenan kuwar kukan sa kenan tayar ruwar kenan wato kuka na akuya kenan ثم رفع يديه bayan manzo Allah ya faɗi wannan magana akan minbari sai ya daga hannunsa sama hatta ra'ayna ufrata ibtayhi da ya daga hannunsa sama har sai da muka ga kyallon kama kasta sun makala sannan ce Allahumma Allahumma ya Allah na isar ya Allah na isar ya Allah na isar amma dan su malamai suna bada fatawa su ce aya abin da kasa ta nawa ne miliyan daya to ai Najeriya tana da arzikin da inda za a yi rabo sai an yi maka cikin da kun ka dauki ka ne kana bin bashin sauran haka waɗansu malamai suke ba da bata da jami'an gwamnati don kasa ce ta miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku menene kudin Najeriya sai ya buga da wanda aka rasa lokacin mulkin wani da wanda aka rasa mulkin mulkin wani da wanda aka rasa yanzu da wanda ke kasa yanzu da arzikin da ke kasa da wanda ake hakowa sai ya buga ya fitar da lissafi da kalkuleta cewa ai al'ummar Najeriya makwarar su miliyan 120 to yanzu Najeriya inda za a tara arzikin ta gaba daya tana da biliyan kaza kowane dan Najeriya zai samu miliyan kaza yanzu kai ka dauki dai ko biyu za a yi muku cikin miliyan biyar ko shida nan gaba kiyama ma'ana ba ku <laughs> wannan fatawa ce dan ce wannan fatawar ce tsanci duk wanda ya da wannan fatawar to ya tabbatar ya ce ko wadanda ya ce maka ai Allahu ghafurur rahim <laughs> ya dama ya mutu Allah ghafurur rahim ne amma maganar shine kai zai maka gafara kai in fati tola zai maka gafara kai zai ji kanka zai ji kan wanda suka dace a ji kansu zai yi rahama ga wanda suka dace a yi musu rahama zai yi gafara ga wanda suka dace a yi musu rahama ya rage kai ka dace a yi maka ko baka dace ba fadin kalma ne gafur rahim daban da cewa kuma ya gafarta min ko ya gafarta maka ko ya gafarta mata wannan sai in muna da ahliya na a gafarta mana ko a jikan mu ko a yi mana rahama da Allah sa mun gani wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah dukkan wanda ya ha'inci zai zo da abin da ya ha'inta ranar tashin kiyama a kansa ma توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قوة ليس ما أتكى متى abinda ta yi wa mu la yazlamun ba za a zalunce su ba Allah ya afaman ittaba'a ridwan Allah kaman ba بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وبنجد أفمن اتبع رضوان الله shin yanzu wanda ya bi yardan ubangiji ta'ala ya nemi yardan Allah cikin maganganunsa da ayyukansa da jihadinsa da kiyamun lalitinsa da duk abin da ya yi yardan Allah ya bi yake nema ya samu zai yi daidai kamar ba a bi sakatun min Allah kamar wanda ya dawo da fushin ubangiji wanda baya da kyakkyawan niyya bai yi aiki nagari gari ba baya maganganu na gari wa ma'awahu jahannam ko makomarsa ta zanto jahannama mai irin wannan ya yi daidai da wanda za a ce ittaba arzuwan Allah ba za su yi daidai ba wa bi isar masir sir da makoma ta mutumin da ya dawo da fushin ubangiji ta mutumin da aka ce jahannama ce makomarsa Allah ce hum lafazin hum ya tafi mummunai da kike su kafirai kenan darajatun inda Allah darajoji ne a wajen Allah mummunai darajatuhum aliya kafirai kuma darajatuhum safila wato mummunai suna da darajoji na sama wata saman wata kafirai suna da darajoji na kasa wata kasan wata domin wadancan wato suna cikin illiyin inna kitabal abrar lafi illiyin wama adraka ma illiyun kitabun marqum wadancan kuma da fi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun wato wadannan suna karshen kasa wadannan suna karshen sama kaga akwai bambanci amma dai dukkan su darajati darajoji ne kashi kashi waɗannan gurgudan imani da aiki gurgudan daraja ta sama waɗancan gurgudan kafirci da mummunan aiki gurgudan daraja ta kasa har a na karshen kasa shine inda Allah a wajen Allah sakamakon su kenan wallahu basirun bima ya'malun ubangiji mai gani ne dangane da abin da mutane suke aikatawa sai Allah ta laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim yatlu 'alayhim فتنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله يا إبي نئمة daga manna ya munnu minnatan alminna baiwa kenan ko kyauta hakika Allah ya kyauta ta musamman Allah mu'minina akan mu'minai iz ba'a fihim rasulan min anfusihim yayin da yake turo musu manzo